aiki ba zai wuce wata shida a duniya wata shida kullum ya rage hajiya wata shida fa ba kwana ɗaya bane ya aure ni bayan wata shida ya sake ni kai ka aure ni sai ka ce mu ba musulmai ba ya awa zai mutu nan da wata shida dan sa hannu kai a'a likitoci ne suka tabbatar da haka kai da bakinka kake cewa ka sallama wa wani Zainab! Zainab! Zainab eh, they say is a gift to the heart and a friend to the spirit. One is cool, calm, and collected. The other one is the jovial, extrovert, and playful type. Measure Meshadda Global Resources Limited. Zaki ce kowace Say aura. Zainabu Abu. Ka zo so ga ka cikin wannan matsakaicin halin da kake faɗa. Zainab. Can ka je kai rayuwa ka bar mu mai rayuwar mu. To ni dai dan Allah ki haƙuri. cikin ɗauko hanyar da za ki rasa ni gaba